To madalla yanzu kuma da shirin ya leka a jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya. MD Yusuf Abdullahi Bakura ne ya shigo a cikin shirin da zummar mayar da martani ga waɗanda suka soki takin da gwamnan jihar Matawalle ya ɗauka na rattabawa dokar nan hannu wadda ta soke kuɗaɗen da ake bawa tsofaffin gwamnoni da mataimakansu da tsofaffin 'yan majalisa. Haka kuma MD Yusuf Abdullahi Bakura ya yi martani wa Ikra Bilbis da ya siffanta gwamnatin jihar a matsayin gwamnatin riƙon ƙwarya. Dangane da yadda matawallan maradun kuma halittaccen gwamnan zamfara ya aikata to ina zan sake jinjina mishi in kuma jinjina mishi kuma in gode mishi in ma gode ma iyayen da suka haife shi suka kawo shi duniyan nan because waton babu wani dalili ko babu wata hujja da zai ci gaba da cewa ya biya wasu kuɗi sama ga naira miliyan 700 a shekara bayan ga mutane sama ga mutane matasa sun fi ƙarfin miliyan ɗaya a zaune a zamfara ba su da aiki wanda yake akalla waɗannan kuɗin 750 da ake kashe ma waɗannan mutanen bayan duka handama da babakiran da suka yi dukiyoyin jama'a suka ɗibi abin da suka so suka tafi ya sa musu ido sannan ya dawo ya ga cewa waɗannan 750 da ake karɓa a shekara gwamnonin fa dukkan su guda uku ne miliyan 750 dukkan su guda uku ne domin gwamnati uku aka yi ta yarima ta mamuda sai tashi shi ne yanzu na shigo na hudu ranka ya daɗe kenan wannan sokewar ba ta shafi tsohon gwamna abdulaziz yare ne ba kawai ai ba kan abdulaziz yare to me ya gaban shi tsakanin shi da abdulaziz yare shi abinda shi mutanen zamfara ke kallo because abdulaziz ya gama nashi daga may 29 zuwa may har 2023 Allah zai tambaye mu tawalla ne menene ka yi da dukiyoyin mutanen jihar Zamfara haka in ya soke wannan ya yi daidai kuma ya sake zakalo irin waɗannan abubuwan ya soke su ba su da wani nasaba ba su da wani amfani to amma akwai wasu jihohi da aka ce duka suna biyan wa'annan kuɗaɗen bayan jihar Zamfara dama ce tashi waɗanda suka suna za su iya su ci gaba da yi amma shi dama ce tashi ya diba ya ga babu dalili wanda ya ce tsohon gwamnan da ya gabata ya ce bai iya biyan dubu talatin kuma ya ce bai dace ma a biya mutane dubu talatin albashi a Najeriya ba sannan a cikin jihar Zamfara akwai sama sama ga mutum dubu biyu ko uku wa'anda suka yi taya wa'anda idan za a raba musu wa'annan kuɗin a cikin watanni ko shekaru uku da dukkansu ana biya hakukuwansu da suka shekara talatin da uku ko talatin suna aikin gwamnati guda nawa ya biya shi da ya tafi wanda yake bakin cikin a biya dubu talatin shi da an ce ba za a bashi miliyan goma na banza wanda ba su da hujja ba su da dalili ba to me ya laifi a wannan wurin ni na cikin wa'anda suka yi adawan shi da ban fahimce shi yadda ya kamata a ce na fahimce shi ba a lokacin yanzu in ka diba an kashe kusan naira biliyan goma sha bakwai daga tsohon gwamna wanda ya ce ya yi ya ce ya kashe biliyan goma sha bakwai a tsaron nan kullum bala'in yau gwamma jiya da yau kullum gwamma jiya da yau a bala'in zamfara Allah ya kawo wannan dan taliki cikin yan kwanaki goma sha kaza ya daidaita jihar zamfara ko nan matawalle ya tsaya cak ko bulo kai aza mutanen zamfara ya tsaya da tsaro kawai wallahi ya taimaki mutanen zamfara to dazuka ambaci wannan gwamnati a matsayin halastacciyar gwamnati amma kuma an ruwaito ƙirƙirar bilbis yana kiranta da gwamnatin roƙon ƙarya jahili ne a siyasance kuma jahili ne a ilmance ai na saurari hiyar zo ai jahilci ne ka dibi gwamna ka ce mai wai ɗan riƙon ƙwarya alhali gwamnatin ta gabata ba a taɓa yin azzaluma gwamnati a jihar Zamfara ba wallahi kamar gwamnatin ta gabata dalili kuwa shine duk wanda zai zo ya shekara takwas yana gwamnati ya mai da rayukan mutane wa da kasan rayukan ɗiyan kaji kullum cikin kisan jama'a shi ake yi amma bai taɓa damuwa da rayukan jama'a ba ya dawo kuma ya dawo ya ce kuma bai san yancin wa'annan mutanen ba shi wanda yake maganan da aka ɗauko daga tsafe wa ya sani a siyasance wace wahala yawa mutanen ƙasa ta ya taɓa yin kantoma a wajen a ƙarshe gina ya ya ƙare a kantoman nashi shi bayan wannan lokacin ya yi minista me ya kawo matsafi bayan wannan lokacin ya dawo ya tsoko shi from nowhere ba wanda ya san shi ya ce ba a primary election kawai shi ya mika mai minista akwai azzalumi wanda an mayaudari irin wanda zai tauye hakkin miliyoyin mutane ya doka ba mutum guda bai dokai da kikin jahili ba domin da kikin jahilci shi ya ci su Allah ya gwada musu haka lokacin kare su ya zo shi fa matawallan nan ya yi zaɓe ya ci primaries ya yi general election ya yi na biyu sannan a duk duniya yadda aka yi zaɓen zan zanhura ka taba jin inda ka taba yin wannan ta ina ya samu a dubu dari uku da sittin wa ya zaɓe shi a cikin zamfara ma ina ma aka kai kayayyakin zabe a zamfara inda aka yi zaben tattara kayan zaɓen fa gwamnati ta ajiye ta ɗauko wata shugaban zabe kawai ta yi announcement ta ba wani wanda ya sani ya yi mummunan zabe ya ƙi bara a primary election a zabe mutanen da ake bukata ya hidda dan takara cikin gidanai cikin ɗaki ya ce dole a bi shi ya zo ya hidda da biti from nowhere na rantse da Allah wannan dan gumin da shi da wanda ya so in aka ce za a yi primary population ko gidajensu da anguwanninsu ba za su kawo ba ya zo ya ɗauko su ya kafa wannan ba ɗaukai da kikin jahili ɗan rako ai shi ya ba ma ɗan rako masaki ne shi wancan ɗin ya mutum zai zo kotu ta tabbatar da kai a matsayin kayan zaɓe kai adda halartattu. kamar yanzu alal misali ni in je kasuwa in samu riba dubu ɗari kai ka je ka sato naira miliyan ɗari wani wuri ka sato su a zo a kama mu in aka kama ni aka gane cewa kuɗin wane ne halattattu to shi sai a ce kuma kai ka zalunci a wannan in bana dakikanci irin nasu da mukamniyar ƙiyayya da suke yi akwai yadda ake yin adawa a gwamnatance za ka yi adawa kuma ba wanda zai hana maka yin adawa a siyasance amma ka yi adawa ta gaskiya kamar yanzu wanda yake faɗa da su an kai su gidan yari an a ina ne suka ga cewa gwamnatin Matawala ta ciyo bashi hannar kusan biliyan ashirin da wani abu wanda suke kasafi a kai wanda suka ce mai da hankali shi yasa ya ƙara su su kawo inda ya ce ya so wannan bashi bashi takarda yake so shi inda bankin da aka saka a ina ya samu wannan kuɗin wanda suke cewa ya ci ashe ya ƙara su ba a ba ne ƙara yake su kawo dalilan da maganganun da suka faɗi su kare kansu daga rai to shi yasa ya kai su kotu domin su buyi masu bayani su tabbata a kotu ba a faɗin ƙarya domin za a zo ne da wani abu mai dalili da hujja a kotu ba abin da ya shahi mutawalla da su domin mutawalla ba su yake kallo ba mutanen talakawan jihar zamfara ke kallo da tsauran zamfara